الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وعارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه يومنا 22 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda ya daidai da 23 ga watan 4 miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan sura mai albarka wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari game da yanda aka yi da annabawa kuma da mutanensu da kuma yanda aka kwashe na'am Allah tabaraka wa ta'ala ta 65 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما ومن يتمكره فسوف يعملون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع wa ta’ala yana ba mu labarin ɗabi'ar ɗan adam ɗan adam yana da wata ɗabi'a wadda take ɗabi'an nan musamman kafirai wannan ɗabi'a ta su ba su da kyau to sai dai kuma matsalan shine ga wannan ɗabi'a ba ɗabi'a ce ta musulmai ba amma kuma sai gashi wani babban malamin shekul islam ya ce ɗabi'ar waɗancan ɗin waɗanda ba musulmi ba ta zo kuma ta fi ɗabi'ar wasu jahilai daga cikin musulmai abin bai fito ba wannan magana za a yi magana ne akan wasu daga cikin waɗanda suke kafirai ne suna da wata mummunar ɗabi'a amma kuma wannan ɗabi'ar tasu duk da muninta kuma akwai wasu daga cikin musulmai suna da wata ɗabi'a wadda ta fi waccan muni shine Sheikh Abu wannan Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗi wannan cikin littafin sa Masailul Jahiliya wato wannan littafin malamai sun yi magana akai sai dai kawai yanzu shawara ce zan bada su malaman da suka yi sharhin littafin suka ce sharhu Masailul Jahiliya da suka yi sharhi sai suka ce wannan littafin littafi ne wanda bai kamata ba koko suka ce ya zama dole akan kowane musulmi ya ce ya san shi ya koye shi ya iya ko kuma ya je inda ake karantawa ya ji waɗannan matsalolin domin a ciki sai suka ce waɗannan su ne matsaloli wanda ta dalilinsu annabi ya yaki kafirai waɗannan matsalolin kowace guda ɗaya daga ciki ya ce matsala ce wadda ta dalilinta ya sa annabi abin bai tsaya iya magana ba har sai da ya faɗa shi da kafirai saboda haka ya zama dole kowane musulmi ya san su kuma ya kiyaye su wannan shine shawara a nan aka zo aka samu wasu da suka ji irin wannan matsala sai suka zo suka ɗauki gashi nan malaran ma suka ɗaukai suka kai shi masallacinsu suka ce saboda ya koya masu waɗannan mas'aloli a karanta littafin aji wani shi kuma sai zo ya zaune a gefe shi bai zo ya karatun ba da aka fara karatun kuma sai ya koma shi abin da yake kallo kuskuren mai karatun ya rubuto man wata doguwar takarda ya ce an yi kuskure a lokacin ma da aka karatun gaskiya ne ban san cewa shi ya je wurin ana karɗa dai san daga nan da aka yi magana su suka shirya suka ce suna so je masallacin su tun ya rike masu karatu suka shirya tare da shi suka shirya ana ta karatu ni ban san ana karatu ba sai shi ya rubuto doguwar takarda ya ce an je an rubuta an kai masu malami an kai malami yana karantar da abin nan ba yana karantar da littafi shi yana ja littafin ya yi babbata komi game da karatun ya ce karatun nan malamin bai iya larabci ba bai iya kaza ba bai iya bibiye maganganu da yawa wanda aka ya kamata abin nan ba to ni ma din na sha ne ma kan shi dukan mu ne ai sai ni kuma da suka zo da takardar su sai ni ban yi rubutu ba ni saboda na ga takardu feji feji ni kuma gashi ban san rubutu sau da aka sun yi rubutu feji-feji sai na dunkula abin da aka ce a cikin takardar na ce to na ji takardar ku ga abin da ta ce ga abin da malamin ku ya rubuto takarda shi wanda kuka kai yayi maku karatu ku ce na ce ya dawo shi wanda ya rubuta takarda shi kuma ku ce na ce shi ya karatun hasali ma shi wanda ke karatun da aka ce bai iya ba in wancan din ya fara yi to ni in yana da lokaci zan ce kai zauna wurin shi ka koya kai in zai karatun ba shi kujerai shi ya hauye karatun kai kuma zauna wurin shi kai ka koyi larabcin da karatun duk abin da littafin yake koya kaga kai sai ka koya yanzu to a bashi kujerai shi ya karatun shi malamin ya sauka daga kujerai ban mai ni ko da ni zan samu haka ma ba an huta ba wani duk maganan da za a yi a yi maganan duniyan nan duk abin da za a karanta a littafi shi ba abin da sako yake so yake so abin da zai kalla wai baka iya larabci ba sai baka iya iya baka iya abin nan ba kun ga wannan magana shine illan mu ta farko bani manta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah lokacin da ya rubuta littafin Saqilatu Sahiha haka wani ya taso daga wani wuri yazo ya ce mashi ya zo akan littafin da ya rubuta ne yace to yace ya ga akwai kurakuran hau a cikin littafin da yawa akwai kurakurai da yawa yace to naji amma shi littafin sunan shi abinda nace ya fito yace ya fito saƙon da ke cikin littafin da nike so in isa wurin mutane saƙon zai isa wurinsu ya ce a ah, wannan lafiya lau kawai kurakurai ne na nahau da wai ce to gale shi kenan inda ya saƙon zai isa a maganin kurakunan nahawun mutu a wani littafin haka ne kuma malamin muna karatu a wurin shi wata rana yana ba mu labari kan wannan abin sai ya ce wata rana ana karatu a gaban malamin su suma shi malamin mu malamin su ana karatu sai wani ya zo shi kuma yana karatun raddul azhan shi ma na malamin yake karatu to shi malamin wancan yana koya mai karatu sai ya ga kawai ana tafiya ana tafiya sai ya ja layi ana tafiya ana tafiya sai ya ja layi ana tafiya tafiya sai ya ja layi sai da ran nan ya gama biya masa karatu sai cikin ana karatun nan nikan da kana jajjal layi shi ya dauka ko muhimman maganganu ne yake jan layi a gargashi sai ya ce a malam ni ina jan layi ne a inda malamin ya yi kurakurai na larabci sai ce to dama kai haka na iya gano kurakuran wancan malamin sannan ka zo wuri na karatu ubanka ka fi karfi na tashi kaban wuri dan iska ta kunjiyar da ya ce mashi shi malamin ya ce dama haka yi karatun da kana gano kurakuran wannan malamin kuma ka zo wuri na karatu to ba zan maimaita sauran mu kuma yi ba sai an yi maimai ba to kun ji matsalar mu yadda muke ga halibi mutane su ba fa'idan abin da ake isar da sako suke kallo ba kullum so suke sai sun kure ka su nuna baka iya ba kuma duk wannan matsalan ba wani abu bace illa neman girma da shuhura kuma na gaya muku girman nan na Allah ne inda Allah ya sa zaka kai wallahi ko baka kai komai ba in dai duniya ce ka zauna ka kudundune a daki wallahi da Allah ya sa zaka zama sai ka zama to me ne matsalan sai ka bata na wani sannan ka ce kana san ka zama matsayi kuma ma da ya zo shi malamin lokacin da ya zo karanta masa karatun ce masa ya shi malami ne ni alarama da nake ganin shi nan ba wai dan yana zaune da ni ba tun da nake ban taba garnama da shi ba ka ce wani abu ya ce ma in ka zo in ci ne kai ya zo kawai in littafi ne ku duba ku gani me abun amma ya ce wai ku ja da shi ka ja ku ja ai gardama da shi yana daban daban yake to in malamin nan ya zo ya ce mashi ga inda ga kurakurai a wurin sai ya ce mai yaki kaddara ma ya zauna ya ji yayi kurakuran sai ya tashi da aka tashi karatu ya ce ina so in ganka ya ce a wuri kaza nan kayi kuskure a wuri kaza nan kayi kuskure na tabbata zai ce mashi to ya ake so a ce yaya abin yake daidai amma shi sai ya koma ya rusa karatun gaba ɗaya to ni yanzu ban san yadda karatun yayi ba kuna yi ko kun bari yawwa wato ba kai fushi ba <laughs> to kaji sun sauke sun ɗora raudatul ukala sun gama wancan ɗin a haka nan ɗin waɗanda suka daure su sun yadda an daure dan da suka zo abin da na gaya masu da in kun ga kuna son ki a haka sakon da fitowa ku daure koya maku littafin nan in kuma wancan ɗin kuka ga su iyawa ku ce shi ya zo ya yi maku <laughs> to daga zai takarda ta shuru bai kare wata ba da ke ba na rubutu takarda je ta aiki wannan takardar ba da amsa ga amsa da baki ku da kuka wata takarda ku gaya mai na ce mai karatun ya sauka shi ya hau in ana yi shi kuma yana yi shi ko mai karatun ku ce na ce shi kuma ya zauna wurin shi ya koya shi ke nan magana ta kare na ko ta matsala ba sai a dawo ba har yau ba a dawo ba ashe shi an gama shi wancan din ha an yi raudatul uqala ana ciki ana ta yi to saboda haka wannan shine abin da nake nuna maku matsalar mutanen mu kuma littafi ne wanda aka yi maganan cewa ya kamata kowa ya san shi kai yanzu kana a tunani a ce ma ga abin da ya sa har annabi ya yaki kafirai suka yi faɗa saboda wannan ai dole ka san waɗannan matsalolin kamar yadda aka yi al alfarko balla ne aka yi magana ƙungiyoyi batattu aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudu sun kasu kashi saba'in da ɗaya kiristoci sun kasu kashi saba'in da biyu ya ce wannan al'umma za su kasu kashi saba'in da uku ya ce daga cikin saba'in da uku nan saba'in da biyu duk ‘yan wuta ne guda ɗaya ita kaɗai ce wadda za ta tsira wannan ɗayan ita ce alfurka annajiya al-ta'ifa al-mansura alfurqatun najiya al-ta'ifa al-mansura su ne waɗanda za su tsira to kaga kausai magabata suka ce to aikuwa yanzu ya zama dole mutum ya san saba'in da biyun nan yan wutan nan nan kada ya zama yana ciki sannan ɗayan nan kuma wadda aka ce ita ce alfurka ita ce ɓangaren alfurka a nariya wadda za ta tsira a tsa'ifa almansura su ne ɓangaren da Allah ya alkawar zai taimake su ya kamata kuma mutum ya nemo suwanene ne ne ya gano kuma yana ciki ko bai ciki don ya rayu a ya samu ya shiga ciki ya mutu a ciki ko shi yasa kuke duk ana karatun al ake karanta kungiyoyi ake karanta kungiyoyi ake karanta kungiyoyi su ma waɗannan dole ne a rayuwarka ka saba ranka ka sa a rai cewa kana son ka nemi yadda za a yi kasan kafin ka mutu wallahi in ka mutu ba kasan su ba kai matsala to suna nan da an yi littattafai a kansu kwanaki har sai da na fito da misalai nan muka ɗauko da almasu'a almuyassara kai bayanin su almasu'a almufassala su ma ga sunan ciki ɗaya bayan ɗaya aka ɗauka da ƙungiyoyin da yadda suka zama da shugabanninsu da manufofinsu yadda za ka gane don kaka shiga ciki to an yi bayani a kai saboda haka ina kira ne akan wannan ba wai Shi ne cikin asalin karatun ba wannan ne zai sa mutum ya bambanta da waɗannan da muke so mai magana kai domin shi cewa ya yi malamin ya ce waɗannan kafiran shi ne farkon ayan fa'ida bofil folki. idan suka shiga jirgin ruwa suka ga jirgin ruwa na fandam-fandam da su da awullaha makulisi na lahudi sai su kira Allah tabaraka baraka wata'ala suna masu tsarkake addini gare shi sun yadda in suna da gumaka suna da kowa duk sai su yadda su lokacin da suka ga ruwa na tambal tambal da su amma falamma najahum ila albar idan suka tsallaka daga ruwan suka gansu akan tudu idahum yushrikun daga nan ne sai su jawo gumakansu kuma su fara masu godiya ko su koma suna shirka abinda za ku lura lokacin da suka ga wuya mi suka yi sai suka yadda komi suka koma ga Allah sai ya ce to matsalan jahilan musulmin wannan zamanin su in sun ga wuya suna jin daɗi sun saki Allah suna cin wuya ma sun saki Allah kun gane matsalar suna jin daɗi ba su tare da Allah sun shiga wahala ma sai su fara kiran wani Allah kuma su kaga ba jahilan nan wancan da suka ji wuya sai suka koma wurin Allah in suna suka ji daɗi shine suke shirka su ko waɗannan da daɗi da ba daɗi duk shirka suke to shine yace wannan dole jahilan nan sai an yi kokari an karantar da su don kada su yi irin wancan don waɗancan kafiran in sun gauya ko ma suke ga Allah su ko waɗannan jahilan sun juya sun ji daɗi duk sun ba Allah kun gane sau da aka lokacin da mutum ya kamata ya tsantsance ya koma ba wanda zai kira sai Allah kada ya koma yana kiran ko dai yana kiran wani wali ko yana kiran wani shehi ko kuma ma gaba ɗaya ma ya ba ɓangaren da ake magana musu ko waɗanda suke zuwa su sai su kira waliyai sun san bokaye mu ba a zuwa wurin bokaye to ba na gama maka nan nan wani yake cewa ba wai lokacin da wani abokin shi ya nemi mukami tare suke kusa kusa ba abin da suke ba tare ba da abokin ya nemi abin aka je aka bashi shawara aka ce sai ya rufe rago da rai suka je suka rufe ragon tare da rai suka je suka samu rami aka sa sa aka ce su rufe ragon nan da rai shi zai ba da sa'a a ci nasara aka ci nasara kuma da aka ci nasara yanzu wanda ya ci nasara ya samu abin da yake so sai ya watsar da abokin shi kuma ya ce ya je gidan shi ko ya je wurin shi yana jiran shi sai da ya jira shi awa shida yana jiran shi amma bai saurare ba kuma ma da ya zo ya ce abin da yake son ba zai yi ba to kaga wannan ya ka gani to da Allah aka koma mawa duk da wasu din a wajen koma ma Allah su sukan mayi kuskure shi ma domin wasu in suka je suna neman wani abu su kuma sai su yi ma Allah kuma alwashi wani jiya da na fita nan wurin sai yake tambaya ta ya ce ga wani ya ce wai yana roƙo Allah shi abin da yake so Allah ya sa ya zama manaja a wurin da yake aiki Allah ya sa ya zama manaja ya ce Allah in ya sa shi manaja zai azumi dubu to yanzu ya zama manajan ya za a yi <laughs> je ba a tashi karatu zai tambaye wani ne ya ce wai Allah ya sa ya zama manaja in aka sa ya zama manaja to shi kuma zai yi ma Allah azumi dubu to yanzu ya zama manajan to yanzu azumin dubun ne shi kuma suka zama mai bala'i ya tsaya sai yanzu ya gane dubu ba wasa bace ce. eh bai kai shekara uku ba kai mun fallisa ba da su kai wanda rigiwa kai wa ka danda zu. kana lalle wata wata shekara uku wata talatin da uku da kwana da wani abu wata talatin da uku shekara uku kenan ku dai kuka sani yanzu ku ne zai ba fatawa ku je ku ga bai ka azumi zai yi yana ga maku dan Allah rabba ma shi ba sai da yace wani shi ma ya san wani shi kuma ya ya rika wannan kudin da yake rabawa na covid na na corona shi ma yana ta cewa in dai Allah ya sa ya samu kudin nan shi dai in dai Allah ya sa cikin wanda zai samu kudin nan kawai ya samu shi ma zai azumi dubu to shi ma ya samu ranar yana zanne sai ya ji burum ya duba waya shi ya ga dubu ɗari hudu daga ina ta fito daga ya shi dai ba ya ga alat to yanzu sauran matsalan azumi dubu da ya ce zai yi to ya zai ba ɗora mana alwashi ba Allah ta baraka wa ta'ala mun sha karanta malaman da har a muƙaddiman karatu Allah ya ji kan shek wannan bawa mai shinkafa idan ya zo zai mukaddima sai ya yi magana ya ce Allah ta baraka wa ta'ala tanfa'uhu ta'atu man ata'a wala ta durruhu ma'siyatu man asa Allah tabaaraka wata'ala da'an mai da'a ba ta mai amfanin komi sannan kuma laifin mai laifi sabon mai sabo kuma bai cutar da shi da komi wannan wurin kadai tauhidi ne tsantsa ake kokarin a nuna mana kada kai bauta kana tunanin in kai kai ne dan Allah ya amfana da ita dan haka shi yasa da kai ya baka har ka rika mai gori wani lokaci mutum zai zo yana neman wani abu sai tashi ya fara yin azumin alhamis da litinin ko kuma daga nan yana da hali ya tafi umra idan ya dawo abun bai samu ba sai ce shi ya rasa ma wannan abu ya yi addu'a ya yi addu'a har azumin alhamis da litinin din nan kullum sai ya yi kai bugu da ƙari har umra ya tashi ya tafi amma shiru shi da sa abin da ya ba kuma me kake ganin wannan ya kaga wannan fito na fito sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu ya ce alwashin da kuke yi kawai yana amfani ne a wurin marowaci sai a bashi amma wanda yake mai da'a mai adab shi baya ma Allah alƙawarin wai in kai man zan yi zai bari ya addu'a shi in an mai din daga baya ma ya ce nagode nagode kai cikin godiya ma bari in ƙara da kaza amma ba sharadi zai ma Allah ya ce yi man in yi ma ba in kaki in bai ma ba fa kaki to in bai ma wannan ba kuma sauran abubuwan da yake ma fa ba a yi ma Allah haka yana daga cikin mummunan ladabi da muka karanta nan su'ul adab ne ma Allah ka ce wai za ka nemi wani abuninsa amma kai mai sharaɗi yi man in yi ma mummunan sharaɗi ne yau mu a ɗan adam wanda mu ba mu muka halitta mutum ba ɗanka ka tashi ka ce za ka aike shi ya ce ka aike ni amma sharaɗin ni kuma in na dawo za ka ban kaza ya za ka ji ya ce zan je aiken amma da sharaɗin kuma ni ma in na dawo za ka yi man kaza ya ka ji bai ma wannan sharadin kaga ba kai kalita shi ba ba kai ne ba abin amma kaga balle Allah ka ce in yayi ma za ka yi in bai ma ba fa to kuma in bai ma wannan ba waɗanda yayi ma fa ya fito ku daure ku gane waɗannan mas'alolin su ne abin da muke tattaunawa a lokutan ba da ba lokacin Ramadan ba ku kuma ba ku zuwa ba lokacin Ramadan kawai bane lokacin karatu wata ɗaya ne fa saura wata goma sha ɗaya shi kuma karatun ake kullum kuma kullum littafin da ake ba ma littafi guda ɗaya ba da magariba ne kawai muke karanta littafi ɗaya amma sauran lokuta littafi kaza ake karanta littafi kaza ake karanta abin da sa muke karanta su daban-daban kuma dan saboda su taɓo duka waɗannan bangarorin da ake magana to amma fa muna ba da shawara ko ba za ka zo nan ba ka nemi wani wuri ka riƙa zuwa bayan ramadan ne kada ya zama lokacin karatun ka kai ramadani ne baka karatu baka ibada baka bauta ba karatun qur'ani ba sallah ba komi ba komi sai bayan ramadan ka shantake kawai sai kuma wani ramadan ne to ai daga ramadan zuwa ramadan ana rasa mutane da yawa wasu na tafiya da yawa ciki daga ramadan zuwa ramadan duk abin da yake daga shekara sai shekara kafin shekarar ta zo kafin wannan shekarar daga ita zuwa farko zuwa ƙarshe zo da kanka za ka ga kun raka mutane da yawa makabarta wanda da ana raye da su ana ci da su ana sha da su ana zumunci da su ana abu amma kafin wani ramadan din zuwa wani ramadan zaka ga da yawa an kwashe su wata rana ni ne wata rana kai ne kaman mako ɗaya ne cikin makon nan wata rana sai an yi makon da bana nan baka nan kwana bakwai waɗannan kwanakin bakwai a cikin mutum zai mutu duk yadda ka yi wata rana in ka tsallake wani kwanan wani kwanan ranar tafiyar ka ne kuma ka auna ka ganin akwai na takwas to haka kuma tsakanin shekara zuwa shekarar nan wata rana in an tafi an je an dawo za a dawo ba ne nan baka nan baki nan to kafin lokacin ne za ka dage kai ta yi har zuwa wannan lokacin na ta sha gaya maku nan imamu ahmad a tambaye shi yaushe ne to lokacin hutu ya ce lokacin da aka yi tako farko a aljanna shine ranar hutu amma in dai kana wannan gidan sai dai kai ka ba kanka hutu ka ne amma ba hutun aka baka ba ko yaushe akwai abin da za ka yi in wannan ya yi wuya ga wannan in wannan ya yi wuya ga wannan amma kakka zauna haka nan baka komi saura ka rika zuwa makaranta an ce wanda duk ya fita ya tafi neman ilimi man kharaja wato ya tulubu ilman wato sahalallahu lahu ko yusahhilullahu lahu tsarikan ilal janna wanda duk ya tafi neman ilimi to Allah ya hore mai wata hanya ya hore mai wato hanya don shiga aljanna daga cikin kuma wannan abun ni ba ni mantawa akwai malamin da ya karantar da mu islamiyya wata rana sannan bai aure ba ya karantar da mu ɗan lokaci kaɗan ne sai wata rana aka yi hutu na makaranta da ni da wani aboki na ban iya tuna shi sai muka kai mai ziyara a ɗakin shi yana ɗakin waje haka a gida a wani abin nan ba yana wani ɗaki na waje da muka je wurin shi ya ba mu ruwa ya ba mu shayi ya ba mu shayi ya ba mu abinci muka ci sai da muka gama sai ce to bari in ba ku wani sako in ba ku wata bara ta makaranta wanda duk ya rike ta wata rana zai bani ma zai bada zai zai sha mamaki wanda kuma bai rike ta ba shi ma zai sha mamaki sai muka gyara zama wannan abu menene sai ya dauko takardar shi kamar haka guda biyu a haka take takardar bani mantawa sai kawai ya dauki alƙalamin sa sai ya rubuta yace ma kharaja ar-rajulu min baytihi yatlabu ilman illa sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna sai kulle su a baka haka sai rubuta guda biyu yaban daya ba wancan daya sai ce mu karanta muka yi dumi dumi muka duba muka duba muka ja muka ja muka ja muka dai karanta iyaka yanda muke iya karanta sai ce to ba karanta da kyau ba amma bari a karanta kuma a fassara shine ni kyautar da zan baku sai rubuta wannan ya fassara ta ya fassara ya fassara ya muka karanta ya ce saboda bai wasali ba ne bari ya zo ya ɗauko ta bari ya mata wasali ya dauka ya ƙare mata wasali ya ba kowa tashi da wasali ni ko na zo na ɓoye takardar nan duk sadda na duba kalli takardar nan kalle ta in tuna da magana can ya ce in ka rike wannan shawaran kai karatu to kaji in baka yi ba kuma kowa zai zo wata ran ya bada labarin ko ya riƙe wannan takardar ta yi mai amfani ko bai riƙe ta mai amfani ba to kun ji ni da na tuna takardar nan sai in ga to duk yadda za a yi karatu in kamari, inda na ji makarantar nan bari ba ina gaya maku dan alfahari bane ina gaya maku wannan yana cikin ni abin da ba mamanta ba to kuma yanzu in na ganshi ran nan zan zo in gondosa da na ganshi sai da na tsaya na tafi inda na ganshi na gaida shi na gaida shi na gaida shi amma shi ya manta da wannan takardar to yanzu sai ta ce man mamala ta ce Bala yace a ah, da Allah Bala wala kare yace Bala yace wala yace ni kuma ban manta ba don haka duk wanda ya baka shawara ka je makaranta wallahi ina gaya ma kakka banta da wannan magana shine makasudin magana hanya ce ta shiga aljanna kun da ya ga yanzu mutum yana gano hanyar da zai samu kuɗi ya ki kai ka wurin kuma ya ji gaya ma amma hanyar da za ta shiga za ka je aljanna mu kuma ba ce a ɓoye ta ba mun wanda ba gaya mana wanda ba mu ji ba wanda duk ya fita daga cikin gidansa ya ce ma kharajar rajulu min baitihi babu wani mutum da ya fita daga cikin gidansa ko namiji ko mace ya tsalabu ilman saboda neman ilimi illa sahalar lahu tariqan ila aljanna face Allah ya hore mai hanya ta shiga aljanna tun da can haka ya ga mana daga ziyarar nan da muka je ya rubuta ta takarda yanzu ne ban iya gano takardai amma ta A nan ku saboda haka ku je makaranta ku je makaranta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa duk lokacin da wata matsala za ta zo duk abin da aka kawo mai na matsala ni dai bana jin yana faɗin fiye da ya ce ko ai adda ko ya ce ku yi ta karatu na an zo abin da zai bada shawara ce ku dai ku yi ta karatu ku dai ku yi ta karatu dan in ana karatu malam ba abin ba za a gano ba kuma mafita ce insha Allah tabaraka wa ta'ala za a same ta saboda ka ina ba ku shawara in Allah ya kai mu azumin nan ka je ka nemi inda za ka yi duk inda za ka yi mun riga mun yi littafin mun maimaita mun maimaita mun maimaita dukkan su biyun mun yi wasu mun yi nafsirat ba Allah mun yi na wannan din wani abu amma kana iya zuwa ka nemi littafin ka nemi abokin karatu shine amfanin makaranta mutane sun yarda karatun boko mutum zai iya barin kasar su ma saboda shi to nan ka nemi wani wuri inda za ku rika haɗuwa da kai da wasu ɗalibai sai ka rika neman abin da ba a yi da kai ba ko abin da baka sani ba ka ce ina so mu yi littafi kaza tare da kai kana da dama ka zo da wuri ko ka ware lokaci ko in an tashi ku zauna kai da shi minti goma minti ashirin kana karanta littafin nan kana nan za ka gama shi wata rana kaga da in kai haka ka samu mafita ala ya halin wannan shi ne nasiha ta ina maku nasiha ko ya kokari in ka san baka iya littattafan nan ba kai kokari ka koya domin in ba haka ba za a samu matsala lahira saboda da aka yi maganan alfawzul azim wal khusranul mubin ina maimaita maku maganan nan da malamin ya gama littafin gaba daya sai ya ce hanya aljanna hanyoyin hanyar zuwa aljanna sai ya ce hanyoyin zuwa wuta ya zo ya ce hanyar aljanna a dunkule in za a dunkule mutum guda ɗaya ce lahi wa rasuli yi ma Allah ɗa'a da yi ma manzon Allah ɗa'a sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a ɗa'an nan ne za a aikata abin da ya ce a yi a bar kuma abin da ya hana a bar shirka a bar sabo inda ya hana su amma daga karshe sai ya ce kai babban yanda za a yi a gano hanyar nan shine tsalabul ilmin nasa shine mutum ya nemi ilimi wanda zai amfana da shi ilmun nafi qala Allah qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ma fahimahu salafu minhuma Allah ya ce manzon Allah ya ce da kuma abinda magabata suka fahimta daga waɗannan maganganun wannan a rayuwarka dole ne ya zama kana da kaso a kai shi jiya wani abokina ya kira ni a kasu yana kasu ne lakcara ne ya kira ni da safe kafin shigo karatu sai ke ce min kasan wani abu na ce mai ban sani ba ya ce wallahi din rayuwar shi duk karatun da ya yi tun da yake karatu bai gane wal'asuri ba sai yau wannan sunan wal'asri ya ce bai gane ta ba sai yau ya ce da ya gane ya yi tunani kan sunan nan ya gano wato dai mutum matukar baya cikin waɗancan mutanen gaba ɗaya duk duniyar nan ta zama kawai shirman banza ne illallari na amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ba haka haka ce ba ba haka bane dama magabatan suka gano ta sai na ƙara mai na ce mai gaskiya ne na ce mai sannan cikin nan ɗin da aka ce illallazi na amanu wa amilu salihati nan ne shi wannan malamin shek aljazairi ya ce yadda za a yi a ce ba mutum ya yi imani ya yi aiki na ƙwarai to a nan ne zai aiki tukuru sai ya fitar da abu biyar ya kawo misali ya ce wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ya gaya mai yadda za a yi tsira a lahira ya kubuta ya ce kul amantu billah thumma istaqim ya ce ka ce ka yi imani da Allah sannan ka daidaitu sai ya ce to ina ne daidaituwan take daidaituwan ita ce illal na amanu wa amilus salihati wata waso bil haqqi waso bil sabab ya yace a cikin wannan ne za a cire abu biyar na farko sai an duba wajen aƙida ni ka samu a aƙida wajen ɓangaren ibada kaso nawa kake da shi wajen ɓangaren halayen manzon Allah akhlaq nawa kake da shi adab wa sunanul mustafawiyya nawa kake da su guda abin nan nawa ka samu sannan wajen mu'amala nawa ka samu waɗannan abun biyar su ake nema a cikin duka waɗannan abun akan su ne za ka yi haƙuri a su ne za ka yi wasiya da gaskiya kai ka yi ka sa wasu su yi kai ka ce ka yi ka sa wasu su yi a wannan dole a su ne sai ka dage kansu ne kuma za a yi istikama ka rayu har mutu a cikin wannan kana da maki na ce tun da kai malamin makaranta ne idan aka haɗa waɗannan biyar ɗin kowane aka samo maki kowane aka samo maki nan ne za a ɗauki average ko ka ci ko baka ci bai ce la haula wala quwwata illa billah sai mun yi magana ba kamata yayi mu haɗu na ce sai bayan azumi jiya da safe nike gaya muku jiya da safe hmm? na kuma gashi nan alaran ma ya kara muku kuji daga alaran ma kun san dai bai magana in kun ji yayi magana yace kuma kowane ɗaya daga cikin su nan teku ne kun ji kuma gaske shi ne kowane ɗaya daga cikin biyar din nan teku ne sai dai ka shiga ka koya ka aikata ka aikata ka shiga ka koya ka aikata kai iya abin da za ka yi wasu su yi daidai wasu su lalace wasu su yi daidai wasu su lalace teku ne kowane to a tekun ne za a yi a tankaɗe da rauraya a ɗebo a gano ka samu cikin tekun in duniya akwai wannan tsarin lahira ta min babi aula tun da duniya yanzu sun yi tsari yaron da zai shiga jami'a in bai da kiredit biyar to ba sa ɗauka shi Ko min gatar shi in aka ɗauka daga baya sai an mai bita da ƙulli ko kuma kafin ya gama ya kawo wannan abu? in ba haka ba ko wata ran sai ya gama karatun daga nan irar da ya ji wani sabon list ya fito mai sa bai je da sunan shi to tunda ko haka ne waɗannan abun guda biyar ga alaran ma ya kara ba da sako ya ce kuma kowane ɗaya teku ne to a tekun nan za mu je kowa ya je da abin ɗiba ya ɗebo iya abin da zai iya ɗebowa har mutuwa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu ya Allah ka cire mana kasala mu rika yin addu'o'i wannan kwanaki ne na addu'a wannan ibnul qayyim yayi magana cikin zadul mi'ad nashi yace akwai abubuwa guda tara wanda duk Allah ya mai maganin waɗannan abubuwan zai samu arzikin duniya zai samu arzikin lahira wanda aka jarrabe shi da waɗannan abubuwan tara in ba sa'a ba zai rasa arzikin duniya zai rasa arzikin lahira yace guda biyu kadai ma sun isa su mai illa balle karan yace Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-ghammi Walhazani walajazi wal ajazi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabati ad-dayn ko wa qahri rijal ko kuma wa dal'i ad-dayn duk ya da wannan ruwayan in ka kirga abu nawa tara waɗannan abun tara duk wanda yake addu'a kuma Allah ya mai maganin waɗannan abubuwan guda tara zai samu arzikin duniya zai samu na lahira ya ce guda biyu kadan aka jarrabi da mutum da su in ba ya sa'a ba zai haɗu da masifar duniya da ta lahira shine alkasalu al'ajaz wal kasal guda biyun nan sarewa kasala mutum ya iya zaman shi saboda kasala ko saboda sarewa to malam ba zai yi ba sai za kuke gani in muka ga dan uwa zai sare yanzu da muka ji muka ciccima isa wijiya kun gan shi nan sai ya dawo ya ce jiya ya ce ya tuba yanzu ya tuba ya ce ya tuba ta akwai matsaloli amma kun gan shi ne yanzu zaune ko kuma an yi sallah jiya da shi duk da ba ita dare ba dai ya tsere da saura har yanzu bai gogu ba sosai amma dai jiya ya yi ya fita ya ce a gaya maku ya tuba wuce ya samu waɗanda matsaloli ba a rasa in bai za ba sai ka ga tafi an ban mutum sau da aka tafi kan ayoyin bubuji allah ya babu mafita wai za rake rufin fulki idan suka hau abun nan sai su rika kira al'ayi wannan aka ce waɗannan mutane idan suka hau jirgin ruwa suka ga ruwa kwalakwa suka hau jirgin ruwa suka ga halaka Allah mukhlisina lahu din sai su kira Allah suna tsarkake addini gare suna yi tsantsa kuma dama ibada mu da aka gaya mana ta aka al'ibada mabniya al aslain al ikhlas lillah wal mutaba'a li rasulillah duk bautar da zamu yi sai ta hada biyu yi saboda Allah kwaikwayon manzon Allah to su idan suka ga abu sai su koma duk wata shirka siyar amma falan ma najahum ila al-barri yayin da aka tserar da su zuwa ga sama suka dan sun hawo tudu idahum yushrikun sai su koma suna hada Allah da wani yakfuru bima atainahum saboda su kafirce mu abinda muka yi masu sai su nuna ba Allah ne masu ba wal yatamatta'u kuma su ji dadi su yadda suke so saboda in suna bin umarnin Allah gani suke kamar an tsare su fa sawfa ya'lamu aka ce da sannu za su sani akwai lokacin da za su kira ba za a ansa ba kamar yanzu fir'auna lokacin da ya ga wahala komawa waye zuwa ga Allah ya riga ya makara amma duk da haka don mu gane Allah shi ne Allah an ce lokacin da fir'auna ya ga wahala Ya ce amantu billari amanar bihi banu isra'il Ya yi imani da wanda banu isra'ila suka yi imani da shi aka ce al'ana wa qad kafar yanzu ne za yi bayan da ka kafirta ka abin nan aka ce ya kira annabi Musa ya nemi annabi Musa ya taimakai har so 70 yana kira annabi Musa annabi Musa ya banza da shi aka ce jibrilu ma ya je ya ɗebo taɓo ya ƙara yaɓa mai ma a baki don kada ya samu ya magana ma don ka a bashi ya kira Allah saboda shi jibrilu ya san in an kira Allah duk halin da mutum ya shiga duk faɗan da ya yi da Allah in ya kyala kowa yanzu ya koma ma Allah kuma Allah zai saurare sau da aka jibrilu ya yaɓa mai taɓo a baki bayan da aka halaka shi Allah ya tambayi annabi Musa ya ce ya Musa me yasa da fir'auna ya kira ka ya dinga kiran ka ka taimake shi har so 70 baka taimake shi ba yace ya Allah fir'auna ya bata ya riga ya bata komi ya shirk ya ki ya muzanta ya kebin abin da kace yace to ka gani da ya kira ka so 70 din nan da kyale kai ya kira ni so daya da na taimake shi da kyale kai a wannan lokacin ya zama ni ya kira ba kai ba ni kuma da na taimake ku kallifa abin da fir'auna ya ma Allah kafirci irin na fir'auna har shaidan bai ce bai irin na fir'auna ba shaidan shaidan ka taba gani da shaidan ya ce shi Allah ne inda ka karanta har rantsuwa ya ce fa bi izzati kama ya rantse da Allah amma shi fir'auna cewa ya ana rabbukumul a'la ya kara cewa ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ka taba gani da shaidan ya faɗi wannan ina ka ce ai da aka buga da shaidan da abun ne ya ce in kuna neman wanda ya kowa tsiya to ku bi fir'auna kawai domin shi shaidan ya ce shi bai yi kasarci irin na fir'auna ba ma don shi bai taba cewa shi Allah ba ne ya san da Allah har rantsuwa ma da Allah ta wani wace yana rantsuwa da rantsuwa Allah ya ce na ugu hum ajma'in sannan ce wani illa illa ibadaka minhumul mukhlasin sai ka wanda ka zambatar da su duka sai dai ka wanda ka tsare shi ya sa akwai akwai amma shi ko wannan yace shine rabbukumul a'la yace a'la in ma akwai to shine babba ya dawo ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi to ba ko da komai ba amma kun gana aka ce da ya kira da ya kira su da annabi Musa da kyala annabi Musa ya kira Allah da shi kenan shi yasa annabi ya ce mana kun ga kalmomin nan guda biyu sun ishe ku rayuwa kalmomin da annabi Ibrahim ya faɗi lokacin da za a jefa shi a wuta Jibrilu ya tarbai kafin ya kai cikin wutan mutanen nan sun gama sun shirya sun kasa kaiwa wurin wuta amma dan a nuna mana koma zuwa ga Allah shi yafi kowane abu jibril ya tarbe shi kafin ya shiga wuta ko kana son taimako yace in dai ka ne a hasbi Allah wa ni'mal wakil daga nan aka ce to shikenan jibril ya kyale shi tun da yace ya san ya ba zai halaka ba jibril ya sani inda ko da yace haka nan ya sa kuma matsala ba sai ya taya shi ba amma da yace mai hasbi Allah wa ni'mal wakil kawai ya san ba yadda za a yi a dogara ga Allah Allah ya kyale mutum sai ya bashi kuma ya fada cikin wutar ya fada cikin wutan gaba ɗaya wutan nan ta ci ta ci ta ci ta ci ta gama aka zo kawai aka ga ya taso daga cikin wuta kawai cikin karfi lafiya lau ba abin da wutan nan ta ci sai igiyoyin da aka ɗaure shi ko rigar shi ba ta kone ba balle ya fito da cin mutunci fito tsirara rigar shi ma ba ta kone ba sai annabi ya gaya mana ya ce in ka tashi da safe ka ce hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim maimaita so bakwai da safe maimaita so bakwai da yamma ko kai ba gaske kake ba shi Allah ya tsaya ba yau dun mun yi to na tuna muku yamma in ta yi a yi gobe a ƙara mun rika tuna ma juna ya fito to kaga wannan menene tsantsan koma zuwa ga Allah ne tsantsan a ce tauhidi ne tsantsan da haka nan sune. ne yace to tunda suka ji za su gani awalam yarau shin mutane ba su gani bane anna ja'alna haraman aminan mu ne muka sanya masa harami ya zama amintacce babu matsala ciki babu wani abu kullu in ka shiga wurin kasha a cikin harami mutum zai ga wanda ya kashe mai baba amma bai taba shi in ma za a yi fada sai an fita waje wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim sannan kuma kuna ganin yanda ake kakkama mutane a gefen haramin ana kakkashe wasu ko kuma babu matsala a wurin ku an kare ku wannan babban nima ce lokacin da muke nan zaune ana maganan arewa mu ba mu san me ake ce mu amin robarin ba ba mu san ba ba mu san komai ba da muka saki Allah yanzu gashi nan abinda ba mu sani ba ma muna gani abinda ba a yi a kudun ba ma yanzu mu ana yi a wajen mu ba Allah muka saki ba lokacin da muka rike Allah muna kokari mu yi abinda Allah ya ce mu yi addu'o'i mu yi kaza mu yi kaza a lokacin a gefen mu ana yin ta'addanci ana yin abubuwa da yawa amma ba mu san su ba nan cikin gida yanzu ko ga sunan har cikin daki ko yau yau din sai da wata tace da Allah ya sa wata addu'a ta tafi ta je wani wuri an kame ta da ita da yaranta gaba daya yau yau din nan sai da aka samu aka sa alaran mai karanto mana cewa wata ta ce a sa ta da ne ta je ta kai ma marayu kayan sallah ne ita ta tafi ta kai ma marayu kayan sallah da ita da yaranta su je su ga wasu marayun su kai masu kayan sallah aka hada ta yanzu ita da nata yaran an kwashe su yanzu ba san inda suke ba so kaji abun ba daɗi takarda ce aka rubuto ɗazu yanzu ita din wai banda ma yaran maganan yaran wai ita kanta yanzu abinda suke nema miliyan ɗari, ba a maganan yaran ba tukuna yanzu ita ita ce za ta ba da miliyan 100 sannan su sako ta yanzu yau da safen nan na rubuto mana takarda nan wannan masifan ya kiganta akwai tashi hankali ba tashi hankali bane to me ya kawo ta sakin Allah ko dai a koma ma Allah ai ta tuba mu ta tuba ma zan ce mu ta tuba muna istighfari muna ta roko muna ta addu'a sauran kwanakin da suka rage mana nan mu kyale kowa ka daina ganin laifin shugaban kasa ne ka daina ganin laifin gwamna ne ka ce ni ma da laifi na kai ma da naka kawai mu tuba mu koma zuwa ga Allah Allah ka bamu mafita kai kowa ya ta'adda in ko mun tsaya tunanin sai mun gano mai laifin kuma sannan mu tattara nauyin mu dora mu ce shi zai mana addan a samu mafita ko shi zai mana wani abu to mu san rana ba mu kyale mai laifin nan kowa ne ne mai laifin nan mu kyale shi mu tuba mu koma wurin Allah mu nemi mafita daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala in ko ba haka ba to gaskiya abin akwai man mamaki a cikin gida ba tsira ba kan hanya ba tsira ba amma kun ga dai nan Allah yana sanar da mu kuma wannan ayoyin ba ana karanta dan can ba haram suna zaune lafiya lau garuruwan gefen su yaushe daga a kama mutane sai a kashe mutane a kama mutane a kashe mutane sai Allah ya ce masu ba ku san an yi muku haka ba wannan ba kyauta ba ce aka yi maku to mu ma muna tambayan kanmu lokacin da ba a yi mana wannan mu fa sai da aka su kama su anini ne ake cewa ko muka fara jin labarin fashi am robert da nan yaranmu nan mu kwata-kwata ba wata hanya daga nan har mai duguri za ka tafi a mota ba wanda zai tare ka a hanya ce ma wani abu har mai duguri in kaga ka tsaya za ka sha mai ne ko za ka kama ruwa ko za ka yi sallah ko ka ci abinci amma wanda suka yi kuma tafiya sun sani a wancan lokacin daga nan har mai duguri za ka tafi ba ka tsoron wani abu in aka ce ka tafi ba ruwansu da su ta waya su ji ko ka ɗaka iso lafiya sai dai su ganta ka iso amma yanzu ka shiga mota ka tafi can da ka ta tashi waya in ma ba hana ka wayar ba kai ma ana tsoron ka kada kai wayar ka kira wasu ma a tare su in ba ka ba wani lokaci ma sai a ce kawai kada kowa ya waya kowa ya kashe waya dole a kashe waya na ana tsoron na cikin motar shi ma kada ya waya ya kira wasu su tare mutane to ya kage tsoro in mutum ya tafi sai kaji daga abuja in dan uwanka ya tsawo kana nan ka jakun kunne ko dai ma ya ce ma ya isa ko kai ka buga waya ya ka iso ko ka isa hankalinka a tashi dafa san wannan ba da in kawo hanya a hanya za a ware a samu inuwa a sauka a yi sallah a ci abinci mutane su mimmi ke kawo su wala yanzu ko su fitsari mutum ya ce na ji za ta ina ba dai nan ba a tsayawa yanzu kai ka bari sai an je gidan mai in an samu wani gidan mai shi ma gidan man da aka ga da dan lafiya lafiya shiga na haka nan gaba sai dai masu sayan famfas in kana yawan tafiya sai dai ka sai famfas ka daura sai dai ka sai famfas ka daura dan in ka shiga motar wani dai ba za a tsaya ba ba a tsaya ba kwata-kwata zai ce ma ba a tsayawa huta kawai wani wurin in aka tafi a wasu wuraren sai an ce ma mutum 160-170 za ta wani sai ya kai motar kwano sai in ka kawo nan ka kai motar kwano sai ka dire saboda masifar gudun da za ka riƙe ko kai baka san yadda motar za ta yi ba kai dai kawai ka kure ta ka kwano kawai kai ta sakin wuta kawai haka wuce wurin to wannan zaman lafiya ne ba masifa ba ce aka yi masu haka ya ce afabil batil yu'minun yanzu mutane da abin da yake ƙarya da shirme shi suka yarda da shi wa bi ni'matillahi yakfurun sannan kuma ni'imomin Allah su rika yin tawaye in an gaya masu ga ni'imar Allah su kufurun ni'ima su ki godewa wa man azlamu mimman istara ala Allah kadiban babu wanda ya fi zalunci mai muni kamar wanda ya yanka ƙarya jingina ma Allah ya ma Allah ƙarya au kazzaba bil haqqi lamma jaa ko kuma ya ta gaskiya yayin da gaskiya ta zo mai maimakon ya karɓa shi ma ya ƙarya ta alaysa fi jahannama maswal lil kafirin ashe ba mai tanaji ba na wurin zama a cikin jahannama ga kafirai Allah ka tsare mu ma'ana shine ai ko an yi tanajin wurin zama mai muni a wuta wutar jahannama ga wanda ya tawaye ga Allah Allah ka saba mu cikin su na jahadu fina ku ji ya jama'a Allah tabaraka wa ta'ala yace wanda fa suka dage suka yi kokarin su saboda Allah tabaraka wata'ala ta'ala suka yi abin da ya cancanta lanahdiyannahum subulana waɗannan babu shakka wallahi za mu shiryar da su akan hanyar mu inda ya dace su ji za su in ka dage kai kokari Allah zai shiryar da kai wa inna Allah la ma'al muhsinin kuma lallai wallahi Allah yana tare da masu kyautatawa muna roƙo Allah ka samu cikin masu kyautatawa wannan shi yasa ka ce in ka zo sallah kullum ka rika roƙon huda shiriya rika roƙa Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni watawallani wajbirni warfa'ni dukka hada kai a sallah in kana Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-maghfira ka gama komi ka tattaro komi cikin addu'o'inka kasa ka riƙa yin wannan saboda shiriya ita ce jagoran komi in mutum ya shiryu shi zai sa ya aikin da zai zama cikin waɗannan da Allah yake tare yana tare da su shine al-muhsinin muna roƙo Allah ka samu daga cikin muhsinin zama musin shine martaba ta ƙarshe a addini idan mutum ya samu wannan kololuwan ya riga ya kai matsayin da babu gaba da shi maratibuddin talata matakan addini uku ne farko al-islam mutum ya zama musulmi idan ya zama musulmi ya kama aiki ya kama aiki ya kama aiki sai ya zama mumini sai ya zama martaba ta biyu kenan shine martaba martaba imaniya shine mutum ya samu martaba imani to idan mutum ya zama musulmi yayi ta aiki tukuru har Allah ya sa ya zama cikin muminai yana cikin muminai ya ci gaba da aiki ya dage ya ci gaba da aiki yana ta aiki ba bari ba fasawa ga istiqama to shine zai zama martaban muhsinin muhsin idan mutum ya kai cikin muhsinin a cikin wannan aqidatul wasatiyya abin nan cewa yayi ai at-tahawiyya a cikin aqidatul tahawiyya yace wannan matsayin na muhsin duk wanda ya kai wannan ya zama cikin muhsinin sai saka ce wa inna allaha la ma'al muhsinin to wanda ya kai wannan matsayin muhsinin din nan za a buɗa mai hanyoyi wajen guda goma sha ɗaya kowace hanya ya samu cikin wannan to zai tsira lahira ba zai shiga wuta ba in bai samu wannan ba zai samu wannan in bai samu wannan ba zai samu wannan in bai samu wannan ba zai samu wannan guda goma sha ɗaya ku duba cikin aqidatu tahawiyya ya kawo su to ba wanda ke samun wannan sai wanda ya kai wannan martaba don haka wanda ya samu ya kai martaban musinin to wannan Allah ya taimake shi muna fata Allah ka taimake mu ba dan halimu mu ba ya fito ko saboda abin nan ba sharhul kalimat fil fulki ay safina cikin jirgin ruwa mukhlisina lahu din ayda'u da'u Allah ai wahdahu sai su koma suna kiran Allah tabaraka ta'ala shi kadai falam yadhkuru ma'ahu ghayrahu a wannan lokacin ba sa tunawa da kowa tare da Allah min al-aliha na abinda suke bauta mawa idhum yushrikuna idahum yushrikun shi kuma aka ce in sun tsallaka kuma wannan kalmomi muke fassarawa idahum yushrikun ai sai ka gansu in sun tsallaka yufaji'unaka bi shirki sai ka ga sun fado kawai tabba zato ba tamani sai ka ga sun fara shirka kuma fa huwa du'a'u ghairillahi ta'ala shine kiran wani Allah shine shirka liyakfuru bima atainahum saboda su kafirce mu abinda muka ba su ai bi ni'matil inja'i da wannan ni'ima da muka ba su ta tserawa min al-gharq daga nutsewa ba su nutse ba wa ghairiha min an-ni'ami da sauran ni'imomi da muka ba su su tawaye fa sawfa ya'lamun ai da sannu za su sani ai sawfa ya'lamuna aqibata kufrihim za su gano wannan aqibat kafircin su idza ulqu fi jahannam lokacin da aka wurga su cikin wutar jahannama za su gano sakamakon kafirci Allah ka tsare mu da kafirci wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim ana kama mutane ayu sabbuti subuna ana kama mutane yasbuna ko ana kama mutane wa yuqtaluna ana kashe su fi diyarihim ai a cikin gidaje ana zo a kama mutane ana zo a kashe mutane a fi jaziratihim a yankin larabawa mun ma yanzu gashi na ana mana saboda mun saki Allah afa bil batil yu'minun shin mutane da abin da yake batil abin da yake ba gaskiya ba da shi suke imani suna yin abin da ba daidai ba yu'minuna bil asnami wa hiya al batil suna imani da gumaka bayan gumaka ko sune banza shirman banza ba su da amfani a yankiru ta'ala alaihim dalika Allah yana nuna masu kyamar wannan abu ba daidai bane wallazina jahadu fina wadanda suka yi kokari ai bazalu juhudahum suka yi kokari iya kokarin su suka yi abin da ake so fi tashihi aqaidihim wajen gyara aƙidojinsu wa tazkiyati nufusihim da gyara kawunan su su wanke kawunan su wa tahzibi akhlaqihim da gyara halayen su thumma ay qitali illahi sannan suka koma suka dage suka fada da waɗanda ba sa son Allah suka ki zama da su suka ki mutunci da su min ahlil kufri waɗanda suke kafirai al-muharibina lil-islam wal-muslimina wanda suke yaƙin musulmai muharibina lil-islam wanda suke yakan musulunci da musulmai su waɗannan suka ce ba za su shiri da su ba ba ruwansu da su kowa ya kama gabansu waɗanda suka yi haka lanahdiyannahum sublana za mu shiryar da su hanyar mu menene ma'anar lanahdiyannahum sublana ai lan wasiqannahum ila ma'rifati ma yusilu ila mahabbatina wa ridana wa na'imihim ala tasilihi wa nu'inuhum ala tasilihi wanda suka bi wannan ku ji wannan magana lanuwaffiqannahum ila ma'rifati lallai za mu datar da su wajen sanin ma yasilu ila mahabbatina zuwa ga abin da zai kai su su abin da zai sa Allah ya so su to za a sanar da su wa ribana da yaddan mu za mu yadda da su wa nu'inuhum ala tasilihi sannan kuma bayan an nuna wa mutum aiki haka ce ga aikin da zaka yi Allah ya soka ga aikin da zaka yi sa ka san Allah ga aikin da zaka yi zuwa samun yarda Allah sai kuma Allah ya taimake ka kai aikin ya fito ko domin yanzu ko addu'o'in nan da kuke ganin muna karanta a tambayi mutum kayi yau ya ce bai yi ba taimakon mu ne bai ba muwafaka ce ba mana ba da an taimake mu bayan sanin to da za a taimake mu mu yi radda ka ga ba mu yin ba ba taimake mu bane ranar mun yi asara ne ba taimake mu bane an ce idan ka tashi da safe ka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasulan ka fadi so uku da safe ka fadi so uku da yamma Allah ya yi alkawarin zai yarda da kai ranar lahira ba za ka shiga cikin wahala ba to in ka ga ka tashi ba ka yi ba yau ne ba so ka samu wannan alkhairin ba bayan ka sani sai an ma muwafaka cikin risala muka ce ba sanin aka karantar da mu ba sanin abun ba ai ma muwafaka da aikatawa bayan wajen aikatawan ai ma muwafaka da yi kuma saboda Allah shi ma wani abu ne daban ya fito ko saboda haka waɗannan za a sanar da su abun za a yi masu muwafaka kuma da aikata shi ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi ma zala siyaqul karim har yanzu jerin magana bai karamci ba mai wato jerin magana mai karamci bai bushe ba fit tandidi bil mushrikeena wa shirkihim yana mana gargadi game da mushirikai da shirkan da suke yi faqad taqaddama fi siyaq ya riga ya gabata a jerin magana annahum ya'tarifuna bi rububiyyati Allah ta'ala in an tambaye su wa ya halitta abin da ke cikin samai da kasa ba an ga mana za su ce Allah bane إذ لو سئلوا عمن خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر domin da za a da tambaye su wane ne ya halitta sammai da ƙasa wane ne ya hore rana da wata ko shakka babu za ce ma laqalu Allah za ce Allah ne walau su'ilu amman nazzala minas sama ai ma an da za a tambaye su wane ne ke sassaukar da ruwa daga sama shi shima aka tambaye su aka ce wa ya saukar da ruwa fa aya bihil arda ba'da mautiha ya raya ƙasa bayan ta mutu laqalu Allah shi ma za su ce Allah ne wa ma hada hum yushrikuna billahi alihatan awthanan bayan haka nan kuma duk da haka amma suna haɗa Allah tare da wani wajen abun bauta da gumakan su wanda suka sassaka wa kama ya'tarifuna bi rububiyyatillah kamar yadda sun san Allah shine Allah shi ya halitta komai thumma yushrikuna bihi al-asnama sannan kuma suna haɗa shi da gumaka wa innahum idza rakibu kaman haka kuma yadda sun san wannan haka kuma idza rakibu fil fulki to haka suke yi kuma in suka hau jirgin ruwa a fi safinatin min as-sufun daga cikin wannan jiragen ruwa suka hau waja'ahum mawjun wa tarabat bihim aka ce sai taguwar ruwa ta zo ta kada da su ta buga ta nan wa khafu al-gharq suka ji tsoron nutsewa da'awu Allah ta'ala mukhlisina lahu din sai su kira Allah tabaaraka wa ta'ala suna tsarkake addini zuwa gare shi ai addu'a suna roƙon shi fa sa'aluhu wahdahu duna alihatihim suna kiran Allah ko suna roƙon Allah shi kadai banda abin da suke bauta mawa suna kiran su an yunjihim an yunjihum min al-gharq ya da su daga nutsewa falamma najahum ila al-barri yayin da ya tsirar da su suka gansu sun hau tsallaka tudu ay nazalu salimina min al-gharq sun tsallaka sun kubuta ba su nutse ba idahum yushriku sai su koma suna hada Allah tabaraka wa ta'ala da wani yufaji'unaka bi shirki sai su fado ma kawai su gansu suna ta shirka ba gaira ba dalili sai ta shirka fa hadha tanaqud naka wannan hali nasu mai tuka da warwara su daidai yanzu su koma can wani. minhum kat tanaqud fi israfihim bi rububiyyati Allah ta'ala ay bil ishraki bihi thumma al ishraku bihi yayi daidai da in an tambaye su wani lokaci aka ce wane ne yayi maku kaza su koma su tsarkake Allah shi kadai in kuma sun tsallaka su koma suna shirka ba tuka kada warwara ba kenan yanzu sun yarda da Allah shi kadai an jima kuma sun canza saboda haka lokacin da mutum ya yarda da cewa ya yarda la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya dauki wannan to kuma dole sai ya bar shirka kuma ya bar sabo ba zai yi mutum ya rika haɗawa guda biyu ba yau ya je can yau ya je can in zai addu'a zai roki Allah shi kadai kada ya hada shi da kowa wannan shine ibada mai karbabba ya fito ko to daka wa maraddu hada ila al-jahl wa taqlidi wal inad wal mujahadati wal mukawara wanda bi ya hada waɗannan sifofin ya shiga uku ku ji su ga sunan manufan abin da yasa suka samu kansu a wannan mummunan halin abubuwa ne guda hudu ko biyar ai biyar ko na farko abin da ya haifar masu da wannan aljahlu jahilci ba su san Allah ba ba su san abin da ya kamata su sani ba saboda ba su karatu ɗaya kenan na biyu wa taqlid da kwaikwayon magabatansu in sun zo waɗannan taqlidul a'ama na gaba jahili makaho ne kai kuma da ido ka yadda makaho ya ja kai kai ka har rami ya saka ka shi ne taqlid sun koma su sai sai abin da suka taras abin da suka ga an yi na biyu kenan ko wal inad da taurin kai a gaya masu magana fi taurin kai a ce ga abin da ya kamata su bari su ki canzawa wal mujahada da gardama a gaya masu gaskiya gata su kuma su ce ba ita ce gaskiyan ba wal mukabara da girman kai kin gaskiya da gangan shine mukabara a gaya ma mutum ya ga ya fi karfin shi ya canza abu nawa biyar abin da ya haifar da su zuwa ga wannan halaka su ne waɗannan abun biyar duk wanda aka jarrabe shi da waɗannan abun biyar ya shiga uku هذا ما دلت عليه الآية الأولى من هذا السياق wannan shine abin da aya ta farko take mana nuni akan wannan jeri na wannan magana wa hiya qawluhu fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idha hum yushrikun akwai nahar qala al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala ayad'una ma'ahu ghayrahu sai su koma suna kiran Allah tare da wani wa ma lam yunazzil bihi sultanan da abinda ma ba a saukar da wani dalili ba wa qila ishraquhum an yaqula qailuhum wato wasu kuma aka ce shirkan shine kuji wasu kuma har yau ba bari ba shine ce laulallah war ra'is yace ba dan Allah ba da shugabawa ne da mun samu kaza shikenan ya hada ko wal mallah ko ko yace ba dan Allah ba da shugaban tafiya wal mallah ko kuma da direban jirgin ruwa shi ake cewa mallah shine abun nan dinsa shine wannan yace la gharaqna da mun nutse a ruwa ya sunan shi shi direban jirgin ruwa na captain da hausa ba oho na <laughs> wow yawan eh, ana ta yafi mai ya ce captain to to captain din malla da larabci sunan shi kenan shi ne captain to shi wannan captain din na jirgin sama fa shi kuma ehem eh, tawa tawa duka waɗannan to shi wanda suka ga cewa gwanintan wani shugaban su ko ko shugaban jirgin ruwan ya sa ya kubuta ai sun koma sun kira wani Allah ko to shikenan sunan shi yace wa huwa kama qala innama huwa inda almuslimina min ash-shirk al-asghar yace maganan haka take sai dai wannan a wurin musulmai ana sanya shi shirka karama ce in musulmi ne suke wannan magana lal akbar ka qaular rajul kamar mutun yace muna fa kwaba babba wannan yana cikin abin da ake so kuma a banin duk da wasu sun ce gashi nan kamar mutum ya ce laulat tabibu lamata fulani inda ba dan likita wane ƙwararren likita wane ba da wane ya mutu baɗi wannan walaulal kalbu la surikna ai ba dan ɓarawo ba ai kare ba ba dan karen gidanmu ba da an mana sata ko da an sace mu gaba ɗaya ba dan karen ba to mutum ya kira Allah nan sai ce ba dan karenmu ba to da an mana ɓanna ba dan likita wane ba da wane ya halaka duk waɗannan kalmomin ba su da kyau suna fusatar da Allah tabaraka wa ta'ala mu basu wa qawluhu ta'ala fil aya da maganar da aka fara cikin Allah aya ta 66 liyakfuru bima atainahum ay da'awtahum ila ai wannan da'awatu aw audatuhum sai su koma su koma ila shirki ba da najahi idan suka zo suka gubuta sai su koma ba da najatihim bayan sun tsira من الغرق سنكوت ونزولهم في البر كأن أي كان كأنه من أجل أن يكفروا بنعمة الله تعالى سيزم كمان ما دنسوا كافر تيني سودا ما سوسكي أتألك كافر تيما نيما الله تعالى بإنزائهم من الغرق يأقب تدسوا إذ لو لم يكفروها لاستمروا على الإخلاص لله domin inda ba su kafirce ma wannan ni'iman ba da daga nan ba za su ƙara haɗa Allah da wani wasu ce wanda ya mana wannan ce kamata mu bauta mawa bi du'a'ihi wa ibadatihi wahdahu duna al-aliha sai su koma su bauta ma Allah shi kaɗai ba su hada shi da kowa ba su hada shi da waɗannan allati tarakuha inda hululi shiddati wa mu'ayanati al-bala wanda suka basu sanda suka ga tsanani suka ga masifa ido da ido kaga sai suka kyale waɗancan to da da gaske suke har yanzu ma sai su ci gaba akwai na hannan ba na biyu liyakfuru ai hadhihi lam hiya lamu kai wannan lamun in lamu kai ne akwai abun nan sauran nawasi waɗanda suke sa abubuwa su yi nasaba a abun nan kai allan idan kai wanda aka yi magana a ka'idan a hau ne wannan allan idan kai duka waɗannan ba kai ba fa kai kalma ce ta abun nan ta hau ce wanda suke sa abubuwa su yi wasali sama ne to wannan lamun ɗin li kamar lamun ta'lil ce ai lamu kai ce ai li kai kai saboda daga baya su wa zahiru annaha lil aqiba amma malam yace zahiri dai wannan ta aqiba ce ta sakamakon abu ne wa ma ya'ulu ilayhi al-amru da abin da al'amari zai koma kai shi wakila hiya lamul amri wasu suka ce kuma lamun ce ta umarni a'a su yi za su yi wa in kana kadhalika fa huwa litahdidi wal wa'id in kau haka ne an ce to kashe dinku wai kwato a gaya muku nema sannan li yakfuru daga baya kuma su kafirce to in kun kafirce ku za ku ga abin da zai biyo baya ai muku kyauta sannan ku kafirci wa yuqawi hadha al wajh qira'ata man faraha min al qura'a sab'a abin da zai karfafa wannan shine karatun da wasu wato bakwai suka karanta daga cikin malamai bakwai bi su kunin lam ai su suka ce su ai su daura lamatin suka li da suka yi wali ya tamatta'u sai suka ce wali ya u. ba su ce wali ba wali ya tamatta'u sai suka ce wali ya u. suka daura wannan lamun din na gaba to dan su ji dadi sai abun nan din wallahu alam wannan qira'at ne wa qawluhu wali ya tamatta'u ai bi قرأ كنا نقرأ بسكون اللام ورجح ابن جرير أي هذه القراءة فكون الم... فيكون المعنى wal yatamatta'u fi dunyahum to su yanzu da suka kafirce ma Allah wal yatamatta'u ba a ce wal yatamatta'u ba aka ce wal yatamatta'u aka daura lamun din to ku kyale su tunda suka kafirce ma Allah bayan an masu watan kyauta to ku kyale su su zauna a duniya wal yatamatta'u su ji dadi yadda suke so fi dunyahum bima atahumullahu min mata'il hayati dunya na da Allah ya ba su na jin dadin duniya amma za a dawo ranan da za su gane ba su da wayo fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani in sun dawo lahira za su gano akibatu zalika ba'da mautihim za su gano sakamakon wannan bayan sun mutu wa azabul akhirati shine azaba da za a yi musu a lahira والأمر حينئذ في قوله وليتمتعوا للتهديد والوعيد نن أنتي كنن أنتي مس وليتمتعوا ساتيتو سجدادي أما غرغدي أكي مس دن ذا سغا أبن دبا زي بيو زي بيو باي مرا كيو يا فتو أما على قراءة جر اللام أما إذا أكي قراءة كان دور الأسام لام كسرة وليتمتعوا كنجي وانشان وليتمتعوا wannan kuma wali yatamatta'u in a wannan aka karanta fal jumlatu ma'tufa wannan jumlan sai a ce an yi atafi ne ala qawlihi wa liyakfuru dan su kafirce ai akhlasu fi shiddati suna tsarkake bauta sadda suka ga sun shiga tsanani wa asharaku kofin rafa'i amma suna yin shirka sadda suka ga cikin walwala yasa mu annabi sallallahu alaihi wasallam rahma lokacin da ya karantar da musa ya ce ta'arraf ila Allah sirraqai ya'rifka fi shidda ka san Allah sanda kake cikin walwala shi kuma ya san ka sanda ka shiga cikin tsanani kakka bari ka tawata kana yadda kaga dama sai sanda ka shiga tsanani ka koma wurin Allah to su ko waɗannan mutanen sai suka saba ma abun idan suka ga tsanani sai su koma ma wurin Allah in suka koma cikin yalwa suna jin daɗi sai su koma su kafirci suke yi al yakfuru wa yatamatta'u bima utu fil haya sai bo da aka su kafin kafircin su su yi daɗi da abin da aka ba su a cikin rayuwa walam yakun dalika binafi'ihim wannan ba zai amfane su wala bi mughnin anhum min Allah shay'a kuma wannan ba zai kara musu komai wurin Allah ba fasaufa ya'lamuna ma yahillu bihim min adabin da aka da sannu za su san abin da zai sauke same su na azaba Allah ka tsare mu wa ma yanzilu bihim min bala'in wa shiqa'in sannan za su san kuma abin da zai sauko ya same su na jarabawa masifofi kala-kala da rashin arziki kuma mai ban mamaki kuma ba zai tsaya a nan duniya kaɗai ba har sai an je lahira Allah ka tsare mu wa qawluhu ta'ala fil ayati thalitha Allah ta wa ta'ala ya ce aya ta uku ita ce ta 67 awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim basu gani ba mun sanya masu wannan harami ya zama mai aminci suna gani a gefen su ana daddamkan mutane ana kaskashe su al-khatafu nan minene khataf ai al-akhdhu bi sur'a shine a tafke mutane shi yasa da a cikin littafin fito da muka yi magana khataf aka ce kidnapping wanda za su zo kawai nan take su yi da mutum a rasa inda yake qala dhahas yatakhatafu an-nasu min hawlihim ana daddamkan mutane a gefen su yuqtalu ba'dhum ba'd yaqtalu ba'dhum ba'dan sashi yana kashe sashi wa yasbi ba'dhum ba'dan sashi su kakkama sashi fadhakkarahumullahu ta'ala bi hadhihi ni'ma Allah ya tuna masu ni'iman da da ba a yin haka mu ma ana tuna mana da can ba a kama mu ba a mana komi yanzu gashi nan mun rasa inda zamu zauna mu ji dadi ana tuna mana wannan ni'ima mu nemi Allah tabaraka wataala mu tuba mu istighfari dan a da mana da wannan ni'ima Ta ka'i da zama na da ragadan rayuwa da muke muna jin dadi ai ta'ala annema la'allahum yad'inuna lahu bi'a saboda abinda yasa ake tuna ma mutane ko za su miƙa wuya yanzu su koma su yi ma da'a idan za a koma yi ma Allah an samu hanyar tuba ay alam yara ulaika almushrikun kafiruna, waɗannan mushrikai kafirai ne basu gani bane bi ni'matillahi basu gani iman Allah ba tabaraka wa ta'ala da yi masa fil inja'i min algharqi wannan nutserar da su daga nutse wannan su ganta a matsayin ni'matan ukhra wa iya an ja'ala Allah ta'ala lahum haraman aminan bayan wannan tserar da su da yake in sun shiga ruwa ba su ga kuma inda Allah ya sanya musu wata ni'ima ba ita ma haramin da suke zaune suka zauna cikin aminci yaskununahu aminina min gharqatil a'da gharatil a'da suna zaune ciki lafiya law sun kubuta daga farmakin abokan gaba gara shine wanda za su kawo farmaki kuna zaman ku ba ku sani ba a kawo maku farmaki wa hurubiz zalimin al-mu'tadin da yaƙe-yaƙen da azzalumai suke masu masu ƙetare iyaka la ya dai alaihim fi haramihim amma yanzu ba wanda yake da ikon ya zo ya keta masa hurumi a cikin harami wala yuzlamuna fi hinin ai baya ba a zalunta su wala yuzlamuna ba a cutar su fi hinin annan nasa min haulihim bayan kuma ga wasu mutane suna gani a kusa da su fi atrafi jaziratihim a gefen garuruwan su ausatihim da tsakiyar garuruwa ma suna gani yatakhaffafuna ana daddauke su ai fa shuffa wannan ma fa tushunnu alaihim algharat sai kaga an kunno masu wutan farmaki wa yuqattaluna wa yu'saruna akakkashe su akakka masu fi kulli waqtin wa hinin a kowane lokaci a kowane zamani ba wani lokacin da za ku buta alaysat hadhihi ni'ma min a'zamin ni'am yanzu wannan ni'ima a ce kuna zaune lafiya ba a kama ku ba a kashe ku ba a cutar da ku ba a kama muku yan uwa a ce ku ba da kuɗi ko ku wani abu wannan ba ta cikin ni'ima kuma yanzu ba ta cikin abin da muka rasa na ni'ima wanda ta dame mu min a'zamin ni'man tastawjabu shukrihim lillah wanda ya zama dole mutane su gode ma Allah ta'ala da ibadatihi wa tarki ibadati ma siwa ta hanyar abauta ma Allah kuma kaurace ma bautan duk wani wanda ba shi ba amsa ita ce nima sai babba walidha qala ta'ala atiban alaihim ay munaddidan bi sulukihim da haka Allah tabaaraka wa ta'ala yayi magana yana masu gargadi yana zargin su da basu gane wannan ni'ima ba suka bari hatta sulli bi sulukihim yana masu gargadi game da halayen su afa bil batil yu'minun yanzu mutane da shirme abinda ba daidai ba abinda ba gaskiya ba da shi za su yi imani akwai nahar al-istifamu nan lil inkari wat ta'ajjub aida shi ma wannan maganan da aka yi dan nuna musu yanzu mutane da da ƙarya ne za su yi riko su saki gaskiya suna gani ana masu fada ne masu gargadi ya fito ko ai bi shirki wa ibadatil asnami yusaddiquna wa ya'tarifuna yanzu mutane da shirka ne da bautan gunki da wani Allah za su gazganta kuma su yadda wa bi ni'matillahi yakfurun sanan su kafirce ma ni'man Allah ayajhaduna in'ama rabbihim alaihim mutane su rika musu ni'man da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya masu wala yashkurunahu bi ibadatihi wa tauhidihi fiha ba za su gode masa ba su kade tashi da wannan ni'ima wanda ya haka yayi asara Allah ka tsare mu wa qawluhu ta'ala fil ayati rabi'a aya ta 4 aya ta 68 ومن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أي وصفهم بالظلم الفظيع allah ya صفن su da wani irin zalunci mai muni fi halataini a waɗannan halaye guda biyu al'ula fi kadhibihim ala Allah bi tahrimi ma ahalla wa tahlili ma harrama na farko shine ƙaryar da suka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala da suke haramta abin da ya halatta kuma su haramta abin da ya haramta واتخاذ شركاء الله زاعمين أنها تشفع لهم عند الله عز وجل kuma suka koma suna ɗaukan wasu abokan haɗaka suna riya cewa wai su za su cece su a wurin Allah suna ganin ko ba su bi Allah ba wai su za su tsira lahira wannan shine babban kuskure na farko shi yasa suka zama azzalumai wa thaniya abu na biyu takdhibihim lil haqq ƙaryata gaskiya da suka yi allari ja'ahum bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masu da shi wa huwa dinul islami shine addinin musulunci bi aqaidihi wa shara'ihi da aqidojinsa kamar da muka faɗi da dokokin da aka tsara ai su kazzabu bil qur'an war rasul sallallahu alaihi wasallam yayin da suka karyata alkur'ani kuma suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine babban munin su da ba kamar shi na farko yi ma Allah karya suka karyata ga abinda da suka zo suka dauki bai halatta ba su halatta ya haramta su halatta sannan su dauko dokoki su dora masa ce wasu za su cece su wurin Allah sannan abu na biyu suka karyata dokokin suka karyata Allah suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba da hara. a tasjil lil akbari zulmin alaihim bayan an ruwaito wannan abu wanda aka tabbatar shine mafi munin zalunci wurin su qala ta'ala alaysa fi jahannama maswal lil kafiri ashe wutar jahannama ba nan ne makoman kafirai ba al-maswa al-mustaqarru an ce masawa shine inda za a zauna dindindin an shiga kenan wal maswa kal in an ce maswa daidai suke da ma'wa wazanan wajen ma'auni wa ma'anan wal istifhamu huna lit taqrib tambayan nan dan a tabbatar ne ba a ji ko na ana ji mun kusa gamawa mu abun nan ba sau da haka nan aka ce wannan tambayan littakarir ne dan a tabbatar da cewa abun haka yake kuma an tabbatar haka wanda ya saki Allah tabaraka wa ta'ala ya kama wani Allah ya gama yawo duk masifa ta faru ga wanda ya bar Allah ya kama wani da aka su da suka yi haka sun gamu da wannan wahala Shi shine na har biyu. ai lil kafiri wal istifhamu lit ai inna fi jahannama matuwan ai maskanan lil kafiri wato a cikin wutar jahannama akwai wurin zama akwai inda aka tanada ga kafirai min salihin irin waɗannan mutanen gaba ɗaya an tanadar masu wurin zama Ko kafiru na zalimu sune kafirai azzalumai wa zalika jazaohum wannan shine sakamakon abin da suka tantance a biya su da shi wala bisal u jahannam ya munana kuwa a ce sakamako shine wutar ma Allah ta kare mu daga shiga wutar da tsarkin sunayen sau da aka sakamako inda za su shiga shine jahannam an ba su wurin zama shine wutar jahannama kada baka yi mana fanna in baka iya ba bari mhm. kabari aka ce babbai kai baka ji ne sau da aka waɗannan su ne a wannan abin da aka ce abin nan ne in ya ci fitale shi sau da aka waɗannan su ne sakamakonsu da suka yi wannan mummunan aiki wa qawluhu ta'ala fil ayati al aya ta biyar ita ce namba ta 69 wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lamal muhsinin akwai namba ta uku jahadu ay al-kufar wal fusaq wan nafs su waɗannan wanda suka yi ƙoƙarin nan suka yaƙi da me suka yaƙin sun yaƙi kafirai sun yaƙi fasikai sun yaƙi ransu ma shi kan shi mutum sai ya yi wannan jihadul kufar jihadul fusak jihadul nafs ashaddul jihadu jihadul hawa mafi tsananin jihadi ba kamar yaƙarin son suka yaƙi son amma jihadul kufar walam zan fihi fil waqti alladhi nazala fihi hadhihi al-aya ya kan kafirai a lokacin da aka yi magana an faɗi ne amma ba ba da izini a lokacin ayi ba sanda aka saukar da wannan ayan ba a ce ma a yaki kakare ba a ce kenan lokacin rai ne gaba illa annahu la mani an yanzila al-hukmu qabla an yi al-amal sai dai kuma ba laifi ba ne. za a iya saukar da hukunci kafin a fara aiki ana iya sai da zakka ai da aka ce za ga zakka ai sai da aka je Madina sannan ka rika yin zakka amma an san da zakka an yi maganar zakka amma ba fara yin ya za a yi ba sai da aka je can walakinnahu muntazirun sai a ce a jira wa amma jihadun nafs amma jihadin rai shi fa huwa lazimun la yufar shi wannan abu ne dole yana tare da mutum ko da yaushe ko da yaushe ana yi wa kada jihadu shaytan alaihi la'inullah haka nan yakin shaytan tsinuwa Allah ta tabbata kan shaytan shi wannan ko da yaushe ne za a yi ta idan haka shi yasa aka kawo jihadi har kala hudu jihadun nafs jihadun shaytan jihadul munafiqun jihadul kufar guda hudu sau da aka wannan akwai wannan an ce a yi wannan kuma an ce a jira wannan shine ne nahar na da nahadi yannahum sublana wa an wa inna allaha lama shi kuma alma'iyya nan huna da aka ce allah yana tare da masu kyautatawa ma'iyyatu i'ana shi ne zai taimake su wa tasdidi da saita su akan daidai wa nusratin da ba su taimako alal ada akan abokan faɗan su almuharabin min alkufar wa shayatin wannan waɗanda suke faɗa da mutum da kafirai da shekanu da ranshi. shi Allah ya yi alƙawarin zai taimaki mutum in dai Allah ya kyautata to Allah zai kare in dai mutum ya kyautata to Allah ya yi alƙawarin zai taimake shi akan ya samu iko akan waɗannan kafirai shekanu da kuma ran shi ana ji to yawa da bukatar sako da haka wannan shine abin nan din dan haka an ga wannan في هذه الآية بشرى سارة ووعد ووعد صدق كريم a wannan aya akwai bishara mai faranta rai kuma da wani alkawari na gaskiya wadalika anna man jahada fi sabilillah wanda duk yayi jihadi saboda Allah qalaban li mardatillah dan neman yarda Allah bil amali ala ilahi kalimatihi yana aiki saboda kalman Allah ta daga yan ya'buda yu'bada wala yu'bada ma'ahu siwa ya nemi cewa a bauta ma Allah shi kadai kuma ba za a bauta mai tare da wani ba wa qatalal mushrikin ya yaƙi mushrikai saboda haka ko ya yaƙi ransa ai wannan mai yu'zanu lahu fi qitalihim ranan da aka shi izini ya yaƙe su wannan yahdihi Allah ta'ala Allah baraka wa ta'ala zai shiryar da shi ay yuwaffiquhu ila sabilin najati min al wal fawd lil mahbubi Allah ka samu zama cikin waɗannan dan tsarkin sunayen ya Allah ka samu samu wannan waɗanda kai masu wannan alƙawari ya Allah ka samu cikin su muna tawassuli da wannan lokaci kuma da lokacin da muka san cewa ana karban addu'a lokacin da ake yin ruwan sama ya Allah muna roƙonka ka wanda kai masu alƙawari cewa za ka ɗora su akan kan hanyar su kubuta da abin da suke jin tsoro sannan su samu duk abin da 'yan adam suke so ya Allah ka sa mu cikin wannan shine babban abin nan Allah ya yi alƙawarin zai datar da wasu ila sabilin najati zai sa su hau tudun mun tsira su kubuta min almarhubi da duk abin da suke ake jin tsoro su ba za su ji tsoron shi ba Allah ka sa mu cikin su wal bil mahbubi kuma sannan za ka rabauta da duk abin da za a so a ce ana so za ka sa su kace za ka ba waɗannan bayi ka sa mu cikin su wa kullu man jahada fi zatillah duk wanda ya kokari ya iya kokarin saboda Allah tabaraka wa ta'ala ai ya zaki kansa fi zatillah nafsuhu ya yaki kansa wa hawahu da son wa shaytan ya yaki shaytan wa awliya'ahu da masoya shaytan din fa inna hadhihi al-bushra tanaluhu wannan bushara da aka yi to zai same sa Allah ka samu cikin wanda zamu samu wannan amma ba kun ji abin da za a yi wanda duk Allah ya taimake shi yayi ƙoƙari, ya dage ya yaƙi son ransa ya yaƙi ransa ya yaƙi son ransa ya yaƙi shaidan ya yaƙi masoyan shaidan to wannan shi ne zai shiga cikin wannan bishara da aka ya Allah ka samu cikin su tanaluhu ai wannan bishara wa hadha alwa'du yunjazu wannan alkawari za a zartar da shi kuma tabbas ne zai samu kadalika anna allaha ma'al muhsinin saboda Allah yana tare da masu kyautatawa bi aunihi wa nasrihi zai taimake su zai basu su nasara wa ta'idihi zai karfafa su alaman jahadahum fi sabilillah kan duk wanda ya masu fito na fito ce zai hana su da wannan hanya to Allah zai taimake su wal muradu min al nan idan an ce su wane ne musinin abinda muke nufi da musinin din shine niyya cikin su ne waɗanda suke kyautata niyoyinsu manufofinsu wa amalihim wa amalahum da ayyukansu suna yin ayyuka don saboda Allah wa qawalahum da maganganunsu duk saboda Allah suke yi fatakunu saliha musnira li zakati sai suka zama wannan ayyukan suka zama sun zama na kirki su suka haifar da aka wanke masu rayukansu suka zama rayukansu wankakku wa taharati arwahihim sannan kuma Allah ya tsarkake masu rayukansu ya Allah ka samu cikinsu ga malam nan ma zai kare mana da Allahumma ja'alna minhum ya Allah ka samu cikinsu wa atina ma wa'adtahum ka ba mu abin da kai ma waɗannan bayi naka kyauta innaka jawadun karimun kai mai kyauta ne mai karamci ne amin ya rabbal alamin kowa ya ce amin Allah ka taimake mu ya Allah wannan adda da malam ya mana ya Allah ka amsa ta Allahumma ja'alna minhum وآتنا ما وعدتهم إنك جواد كريم amin يا حي يا قيوم waɗannan su ayoyi wasu ne abin da koya a cikin su muna fata Allah ya karɓi wannan addu'a cikin wannan lokaci da ake karɓa addu'a ana yin ruwan sama hidayatul ayat abinda da za mu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi masu albarka na ɗaya shine bayanu anna mushrikil arab bayani akan mushrikan larabawa lam yakunu mulahada ba su kasance wanda suka ce ba Allah ba in an ce mulhid ko an ce mulhid mulahada to wanda kwata-kwata ma su ba su yarda akwai Allah ba to su waɗannan mushrikan larabawa sun san akwai Allah domin shi yasa in suka ga wuya sai su koma wurin shi sun san akwai in suna jin daɗi sai su yi tawaye da haka su sun san wannan ba mulahada ba ce la yu'minuna billah ba wanda ba su yarda da Allah bane wa taqriru annahum kanu muwahhidin tauhid rububiyyah kuma da tabbatar da cewa suna kadaita Allah sun yadda akwai Allah amma zaman shi rabbu kawai suka yadda da shi suna sun san akwai Allah shi ya halitta kaza shi ya halitta kaza amma ba su yadda shi ke aiki ba mushriki na fi tauhidul uluhiyya ai al ibada suna shirka ne a tauhidul uluhiyya wajen bauta ne ba sa bauta ma Allah shi kadai amma sun yadda akwai Allah ya fito ko yau a samu wasu su kafirci su har ya kai inda za su ce ba Allah to sun fi waɗancan mushrikan ma shirki shirka ya fito iqadu dama'ir al akwai dawo hankali da faɗakar da tunanin mushrikai ai bitanbihihim bi ni'amillah ana faɗakar da su su tuna da ni'imomin Allah ta'ala alaihim la'allahum yashkurun ko za su gode idan ana tuna mana game da ni'imomi har su mushrikan da aka gaya masu da mu ma in ana gaya mana ni'imomin da Allah ya mana dalilin shine mu tuno da ni'imomin watakila wannan zai sa mu gode ma Allah in mun gode ma Allah sai a karo ya fito ko to wannan shine abin da jinsu na uku shine la zulma azam min zulmi man istara ala Allah kadiban babu zaluncin da yafi girma kaman zaluncin wanda ya yanka ƙarya jingina ma Allah wa kadzaba bil haqqi lamma jaa sannan ya karyata gaskiya bayan gaskiya ta zo ga gaskiya a fili mutum ya karyata ta wannan shine babban mummunan abu wantaha ilaihi ai bayan haka nan ai bil haqqi wa kadzaba bil haqqi lamma ja'ahu wantaha ilaihi bayan gaskiya ta zo masa ta iso wurin shi ba wai bai santa ba yana sane wa arifahu kuma ya san wa arafahu ya san gaskiyan fan sarafa an sai ya kauce daga gaskiyan mu'akkiran duniyahu ai wattabi'a li hawahu saboda ya fifita rayuwarsa ta duniya kuma ya bi son ba wanda ya kai wannan zalunci ga gaskiya ta zo ma mutum ya gane ya fahimta ya ƙi wannan gaskiyar saboda kawai yana bin son ransa yana bin rayuwarsa ta duniya wannan shine mummunan masifar da za ta kama mutum Allah ka tsare mu abu na hudu Allah liman jahada al-mushriki akwai bishara ta Allah tabaraka wa ta'ala ga duk wanda ya fada ya yaki mushrikai wa jahada nafsahu sannan ya yaki kanshi kuma wal hawa da son ransa wa shayatin sannan ya yaki shaytanu Allah ya yi bishara muna son Allah muna roƙon Allah ya samu daga wanda za su samu wannan bishara Allah ya alkawari ruwa ba ya zo wanda ga ko an yi masa bishara wanda ya yaƙi mushrikai ya yaƙi son ransa ya yaƙi shekanu wannan Allah ya mai bishara da shiriya cewa wanda ya haka zai shiri Allah ka samu cikin shirye Allah ya yi masa alkawari ila sabilil fawzi wan najati hanya Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi hanyar tsira fil hayatid dunya wal akhirah a rayuwar duniya da lahira wannan zai tsira wanda Allah ya taimake shi ya yaki son rai ya yaki shedanu ya yaki wannan ya bi Allah tabaraka wa ta'ala zai tsira a duniya zai tsira a lafiya Allah ka sa mu cikin ya ga na biyar ko fadlul wato falalan kyautatawa wa huwa ikhlasul ibadati lillahi ta'ala shine mutum duk abin da zai yi saboda Allah a tsarkake ibada saboda Allah shi yasa mata ake cewa al ibada mabniya ala al aslayn ibada ta ginu ne akan bincike guda biyu al ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah yi saboda Allah sannan kwaikwayon manzon Allah ibn al-qayyim cikin igasul lafan din shi yake cewa duka ayyuka in an je lahira za a yi masu abun nan biyu kowa in ya je lahira yana da wasu manyan littattafai diwa na ni yace manyan littattafai guda ɗaya abin da ke kan shi shine lima guda ɗaya abin da aka rubuta a kan shi kaifa lima yana tambayan saboda mai kai aikin kaifa shi kuma waye koya ma wannan kowa sai aikin shi ya ta nan duk aikin da aka zo ba wannan to an samu nasara wannan an samu matsala Udail bin Iyad yake cewa aiki dole ya zama khalisan sawaban khalisan sawaban yace idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaban falam yuqbal wa idza kana al-amalu sawaban wa lam yakun khalisan falam yuqbal yace aiki dole sai ya zama khalisan sawaban khalisan tsantsa saboda wa aka yi na biyu sawaban tsantsa wa ya koya ma ya idan aka yi aiki tsantsa saboda Allah amma aka same shi ya yi daidai nan ba a samu tsantsa wa ya koya ma ba za a karba ba idan aka samu tsantsa wa ya koya ma sannan kuma aka duba zuciyarka kuma ba saboda Allah aka yi ba shi ma ba za a karba ba dole ya zama khalisan sawaban tsantsa saboda Allah tsantsa akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen koyarwar manzon Allah nan nan ne ake samun kuma kaifiya wal kimiyya kaifiya yaya ake yin aikin kimiyya guda nawa aka ce ayi sai ka yi shi da wannan sifan kaifiya aka yi koyar sannan guda nawa ya ce a koyi ayi nan ka tsaya in ka ƙara shi ma ba a so ya fito ko to dole ne wannan shi ne zai zama kana yi saboda Allah kana bauta ma Allah kamar kana ganin sa kai in baka ganin shi yana ganin ka wa bayanu hadha al-fadl lil insan bayanin wannan falalan ga kyautatawa bi kaunillahi ta'ala ma al-musinin ace Allah yana tare da masu kyautatawa ya isa a san wannan matsayin babba ne bi nasrihim wa ta'yidihim Allah zai taimake su zai karfafa masu gwiwa wal in'amu alaihim Allah zai ni'imtar da su wa ikramihim fi diwarihi al-karim sannan Allah zai karrama su kuma ranar da suka je wurin Allah tabaraka wa ta'ala sai an masu wata kyauta ta karamci ta daban wanda suka suka zama cikin wannan matsayin bayan bakuncin su da Allah zai karba to sai an masu wata karramawa ta musamman za su je su ga Allah ci magana da Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka sa mu cikin su donan za mu tsaya sura ta zo karshe muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu duk alkhairin da ke cikin wannan sura tabbatar da mu abubuwan da ake so ciki na aikata Allah ka ba mu ikon aikata su wanda suke ba su da kyau kuma Allah ka ba mu ikon bari in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe za mu shiga sabuwar sura ita ce suratul rum إن شاء الله تبارك وتعالى الله ya taimake بهذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصبنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وقصد الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمرة نبينا وساك لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم يا واصل المنقطعين وصلنا إليك اللهم يا ربنا لا تبدحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكثر نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم